Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a biyu ga watan Yunin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labaran duniya. manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar democrat sun kira ga gwamnatin shugaba bayan da ta goyi bayan kafa kotun musamman domin hukunta shugabannin rasha kan mamayar da suka yi wa ukraine masana sun bayyana yiwuwar china ba za ta ɗauki kowane mataki kan koriya ta arewa ba ko da kuwa pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron dan adam na leƙen asiri karo na biyu kusan mutane dojin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin afirka ta kudu yayin da wasu ɗaruruwa kuma suke kwanci a asibiti To kanin labaran duniyar kenan. ya ce ya lura babu haɗin kai akwai gaba akwai gasa akwai halin rashin jituwa kuma shi baya so wannan abun ba zai yi aiki a cikin wannan halin ba mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkar tsaro janar babagana mungunai mai ritaya kenan yake karin haske kan taron da manyan hafsoshin tsaron najeriya suka yi da shugaba bola ahmed tinubu a ghana kuwa jama'ar kasar ne ke ci gaba da nuna alhini da bayyana irin tasirin rubuce-rubucen farfesa ama ata edo fitacciyar marubuciyar nan da ta rasu a tsakiyar makon da ya gabata wato wannan mako za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar mana to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum mu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrats sun yi kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma goyi bayan kafa wata kotun musamman ta majalisar ɗinkin duniya domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. A jiya Laraba, Ben Cardin da Tim Kaine dukansu 'yan kwamitin majalisar dattawa na hulɗar ƙasashen waje sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnatin wadda ta yi wato da ta yi amfani da matsayinta domin kada ƙuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta shugabannin ƙasar rasha da suka jagoranci yaƙi da ukraine wannan matakin yana ƙarfafa da daɗiyar buƙatar ukraine wato kafa wata kotu ta musamman kan laifin cin zali na rasha wadda babban taron majalisar ɗinkin duniya zai jagoranci kafawa ya kuma tattauna tsakanin ukraine da majalisar ɗinkin duniya a dokar kasa da kasa ana hukunta laifin zalunci banban da laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama ko kisan ƙare dangi to amma gwamnatin biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyana bayyanawa da tsarawa shiryawa kirkirawa ko aiwatar da wani aiki na cin zali kamar wato kai mamayar soji akwai yiwuwar china ba za ta ɗauki kowane mataki kan koriya ta arewa ba ko da kuwa pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron dan adam na leƙen asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko kamar yadda masana suka bayyana yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un wadda ke da karfin fada kim yo jong ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron dan adam din na soji nan ba da jimawa ba ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa kcna a jiya alhamis cewa idan har aka kakabawa koriya ta arewa takunkumin harba tauraron dan adam to kamata ya yi a yi allah dai da waɗanda amurka da sauran ƙasashe suka harba kalaman nata na zuwa ne bayan da rokar harba tauraron ɗan adam na koriya ta arewa ƙirar shalima 1 ta sami tangarɗa ta kuma fada a cikin teku a yammacin koriya ta kudu a ranar laraba kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin afirka ta kudu a cikin makon da ya gabata yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwance a asibiti yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar shan ruwa ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar afirka a kasar afirka ta kudu da tafi kowa yawan masana'antu a afirka wani abu ne da ba sabon ba wata kungiya mai zaman kanta gift the givers tana kokarin shawo kan yaduwar cutar ta hanyar rarraba dubban kwalaben ruwan sha masu tsafta da sauran tallafi ga al'umma da makarantu kamar yadda jami'in kungiyar clifford mabe ya bayyana gwamnati ta samar da sansanin killace waɗanda suka kamu da cutar domin rage yawan cunkoso a asibiti nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya jaddada wa hafsoshin tsaron ƙasar cewa shawo kan matsalar tsaron najeriya zai yi wuya muddin babu haɗin kai a tsakanin hukumomin tsaron ƙasar tinubu ya bayyana haka ne yayin ganawarsa ta farko da hafsoshin tsaron ƙasar a ranar alhamis inda ya ce za a yi wa tsarin tsaron najeriya garan bawul domin ya dace da zamani bayan taron mai baiwa shugaban najeriya shawara a fannin tsaro janar baba ga namun guno wato mai ritaya ya yi wa wakilinmu umar faruk musa karin bayani kan yadda taron ya gudana duk abin da ya kamata ya yi an dai yana da karfi da ikon yin wayannan abubuwa zai yi domin jami'an tsaro su samu sa'idan yin aikin su ya ce ya lura babu haɗin kai akwai gaba akwai gasa akwai halin rashin jituwa kuma shi baya so wannan abun ba zai yi aiki a cikin wannan halin ba domin a yanzu ilolin da ke fuskantar mu suna da yawa kuma a yaƙen ta'adda masu satan mai da sauransu yana buƙatan haɗin kai ya ce duk abin da za mu yi mu samu haɗin kai shi baya so ya aiki da irin wannan filosofi ɗin shi filosofi nashi na yaƙin zamani ne sai an samu matattara guda ɗaya kowa ya haɗa kai a ci gaba da abin da za a yi. To amma tun da farko a jawabinsa da yawa 'yan ƙasa ya nuna cewa za a sabunta ko yi wa tsarin tsaro garan bawul ta yadda za a kawo zamani ko abubuwa kimiyyar zamani gurin wannan yakin wannan magana ta fito a wurin ganawar ku. Wannan mitin ɗin da muka yi na kamar sanin juna ne kowa ya ga kowa ya ji daga wurin kowa da ɗaya da ɗaya daga baya za mu babban mitin wanda kowa zai zo da cikakken bayanai amma ya ce shi zai mai da wannan yakin mu samu sauki ta hanyar na'urorin zamani da kuma inda ake yakin zamani. Idan yana magana na'urorin zamani da yakin zamani a fahimtar ku me yake nufi? A fahimtar mu ba ma na'urorin ba ne inda aka tsara jami'an tsaro ne inda masu tattara bayanai da masu zuwa cikin daji su yakin kowa ya san aikin da yake yi kada ka shiga aikin wani na ɗaya kuma in kana bukatan abu dole sai da hujja in baka bukatan wani abu wanda ba bangaren ka bane ba zai ma kula da kai ba duk abin da ake so amma za a samu matattara guda daya a ba shawara a samu wayannan na'urorin zamani kuma abin da ni na fahimta kila ya ga cewa da kayan da kudaden da aka bayar kila da a ce akwai na'urorin zamani wanda ya kamata ya yi amfani da su kila ba mu shiga wannan halin ba. Don haka za a shigo da waɗannan na'urorin zamani ne ko kuwa akwai wani tsari suna cikin najeriya ne ba a amfani da su ko kuwa menene za a yi domin samar da tsaron nan ya zama muhimmin abu da ke gaban shi tunda ya ce shi ne abu mafi muhimmanci a gwamnatin shi da zai fara abin da yake nufi in muka zo mu na biyu da shi kowa zai fito ya ce ga abin da nake da shi ga lokacin da muka samu ga nasarar da muka yi akan amfani da wannan na'uran ko makamai ko meye an ya ga cewa shi bai gansu da wayan na abubuwa ba zai zauna ya duba abin da ake bukata ɗan duka jami'an bukatan su abu guda ɗaya da dukansu za su taru su yi amfani da shi ba wai kowa zai zo yana bukatan abu guda ɗaya da ya kamata a yi amfani da shi kowa yana da shi a fahimta na ya ga cewa kamar akwai na'urori na musamman na zamani wanda ya kamata a yi amfani da su a sirrance a samu kan wannan abun amma babu su. na baiwa shugaban najeriya shawara a fannin tsaro janar babagana munguno mai ritaya kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar gwamnatin kasar zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara bukatar kudaden ƙasar da kuma ƙara darajar su kazalika da magance yawan buƙatar dala amurka to sai dai masana tattalin arziki na cewa sababbin matakan ba za su yi aiki ba domin 'yan kasar sun dawo daga rakiyar kudaden kasar da darajar su ke ci gaba da taɓarɓarewa daga cikin matakan da ministan kudin zimbabwe in nkube ya bayyana dukkan hukumomin gwamnati za su karbi akasarin kudaden su ne da kudin kasar da ake kira bond ko kuma dala ya bayyana cewa haka kuma za a biya dukkan wani haraji ne da kudaden kasar idan ka ɗebe wasu abubuwa kalilan na musamman tun sa'ad da aka ba da sanarwar darajar kudin kasar ta ƙara faduwa daga 1,900 zuwa 2,600 kan dala amurka a kasuwar hukuma yayin da a kasuwar bayan fage kuma ta ninka da kusan kashi 100 lamarin da ya sa farashin kayayyaki ya yi tashin goron zabi tuni kuma da jama'ar kasar ta zimbabwe da 'yan kasuwa suka soma kauracewa kudaden kasar saboda wannan matsala a ƙarshe yayin da barazana wato bazara ta kan kama a kasar sweden hayakin taba sigari ya kau a wajen gidajen sayar da abinci da mashaya kasar ta sweden wacce ta fi kowa karancin shan taba sigari a turai a yanzu tana dab da ayyana kanta a matsayin kasar da ba a shan taba sigari wadda ke nufin tana da masu shan sigari da adadinsu bai kai kashi biyar cikin ɗari na yawan jama'ar ƙasar ba wasu masana sun ɗora alhakin nasarar da aka samu kan yekuwa da kuma dokoki na tsawon gwamman shekaru yayin da wasu kuma ke nuna yatsa kan yawaitar snus wani nau'in taba wani nau'in taba mara hayaki da aka haramta a wasu wurare a turai amma ana fataucin sa zuwa cikin sweden a zaman wani zaɓi daga taba sigari ƙasar na dab da cimma matakin na kashi biyar cikin ɗari alkaluman ma'aikatar lafiya ta sweden sun nuna adadin shan taba sigari a rana ya kai kashi biyar da 5.6 a cikin 100 a shekarar da ta gabata a gaida murtala faruk sanyi da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu leƙa gana inda jama'ar ƙasar ke ci gaba da bayyana alhininsu da irin tasirin rubuce-rubucen farfesa Ama Ata Edo wacce ta rasu a ranar Laraba. Ama ta rasu ne tana da shekaru 81 bayan rashin lafiya da ta yi fama da ita. Daga kara ga rahoton da Hawa Abdulkarim ta aiko mana. Shararriyar marubuciyar karangiyar ta rubuta littattafai da dama kamar su The Dilemma of a Ghost Changes, No Sweetness Here, The Girl Who Can da kuma Anwa. Littattafanta da ya suna a Afirka da ma duniya baki ɗaya wadda zaka samu ana wa ɗalibai a manyan makarantu da jami'o'i a Afirka shine Anwa. Ta buga littafin Anwa cikin shekarar 1971 kuma an shirya shi da wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo ta Gate Theatre a kasar London a shekarar 1990. 41 amma ta nuna jajircewa da karfafa wa matan afirka gwiwa wajen yin karatu kamar maza malama fafana ali marubuciya kuma mamba daga kungiyar rubuta littattafai a ghana ta ce kasancewar ta mace kuma mai sha'awar rubuce-rubuce littattafan marigayiya ya yi tasiri a rayuwarta ni as ghanaian as mace amma a ta edio ke zanuwanta ya canye ni ya impact life na as a writer as a young ghanaian woman society in africa muna we are very traditional ya taba mun san kama wani ba mace kiya ki komai kika sa karfin ki da hankalin ki kika sa cikin kiya ki je ta ba mu zan kaman zuwa school ba na maza kare bane na mata duka ne Muhammad Mahfuz Bashir marubucin karangiya ko malamin koyar da ilimin turanci ya yi sokaci mai kyau akan marigayiya amma ta edu a matsayina marubuci da kuma mai koyar da ilimin rubutun karangiya muna cikin bakin ciki sosai na nuna rashin babban malamarmu mai suna professor ama ata edu wannan shahararriyar marubuciya na kasar Ghana da ta shahara cikin nahiyar Afirka da duniya baki daya. Ita Professor Ama Ita Edu ta samu karbuwa ne daga lafuzan cikin rubuce-rubucenta da ke janyo hankulan bakakin fata da samun yancin kai daga wani mulkin mallaka. Ta kasance daga fitattun marubuta da ke kishi da nahiyar Afirka da bakin fata baki daya. Rubutunta dai ya zamo abin koyarwa ga matasa da shagabanni da wani da ke da kishin kubutar da Afirka a cikin kumci shi nahiyar afirka ke ciki professor ata ama edu ta bar baya da har abada ba za a iya mantawa da ita ba nasiruddin abdul matashi da yanzu ya fara rubuce-rubuce ya nuna mu'amalarta da mutane yana da kyau wanda yake ganin kowane marubuci mai tasowa ya yi duba da hakan mu'amalanta da mutane in ta zo ko da kan stage ne za ta karanta nata kasidu ne ko cikin jama'a ne tun hurtawanta da jama'a ma ya bambanta tana matsayin uwa eh, mafi yawan mata kuma yan uwayenta sun samu abuya tafiya saboda kowane lokaci tana samun dama tana yi ma yan uwanta nasiha tana kara musu karfi da ƙwazo. Muhammad Muftawa shugaban kungiyar Success Book Club shi ko ya ba da gudunmuwar da ta bayar a fannin rubuta littattafai. Mutuwan amma a ta aido wannan babban rashi ne ga literature Afirka duka baki daya domin abubuwan da ta yi in the field of of literature and then drama da playwright da ta zana ta yi kokari sosai she's one of mu pioneers Ghanaian pioneers in the in terms of literature yasa ta taka rawa a zo a gani marigayiyar dai ta rika mukamin sakatariyar ilimi a Ghana tun daga shekarar 1982 zuwa 1983 a karkashin gwamnatin marigayi tsohon shugaban kasar Ghana Jarijar Rollis ta PNDC Hawa Abdulkarim Yofani a murar Amurka daga Accra, Ghana. in za nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 15 biyar na safe kenan da minti 15 a accra ghana wato shida na safe da minti 15 a nigeria nijar kamar da chadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 da sittin sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya sa obi da ni muka ci wannan zaben in dai za a yi gaskiya a najeriya in allah ya suwa yadda za mu shugabancin najeriya kuma za mu gyara najeriya dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar labour kenan ke cewa har yanzu fa suna kan bakar su cewa jam'iyyar labour ce ta lashe zabe kuma 'yan kasa ma za su sha mamaki game da sa'ar sallamar saba layar liƙewa kujerar shugabancin najeriya da sanata bola ahmad tinubu ya yi kuwa wasu 'yan najeriya ne suka fara haska mai yadda ya kamata ya mulki mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in ya zo ya sha shayi abuja mutanen ƙauyen suna nan ministry din yana na kuma ba gaskiya a ciki. bola tinubu shi ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki da ministoci da sauransu. sai dai ganin sabon shugaban kasa tinubu ya sanar da sabule tallafin mai a tare najeriya wasu talakawa sun ce ai talakan ƙasan kawai za a ci gaba da tagayyarawa domin shi ne kawai zai dinga jin jiki. a wannan cin farashin tallafin mai da shi shugaba bola tinubu ya yi mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare waɗannan ba so mun ta tatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kuka saba sauraren shi babu wani shamaki. Shiri na ɗari da ashirin cikin jerin shashirin manuniyan da ke kawo muku bayanai kaɓaki-kaɓaki. batun bikin baje kabaki kabakin bayanan kuma shi yasa dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar leba sanata datti baba aman ne ce har yanzu fa suna da yakinin cewa su za su karbe shugabancin najeriya cikin sauki mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan najeriya da su saboda wanda ya kamata a ce ya kare gaskiya ka ga shi ke kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya to wannan maimakon irin mu mu karaya sai mu karfafa na ɗaya muka zo jihar da wanda suka ba yanzu alhaji tinubu ya shekara takwas yana gwamna mu muka ci wannan jihar birnin tarayya wanda suka shekara arba'in da bakwai suna neman shugaban kasa su biyun nan ba su ci kashi da biyar a birnin tarayya ba wanda an saba wa constitution din Najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni. Ina nan kuma bakin abin da na faɗa Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya in Allah ya so ya da za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya. Game da maganar daga karan da wata kungiya ta yi wa 'yan arewacin Najeriya kuwa shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya kwamar Jamil Ali Taranci ne ya cire ya tsangaya wa sabuwar gwamnatin shugaba Tinubu cewa ya yi a hankali da kungiyoyin da ke kokarin ganin sun tsaga Najeriya yanki-yanki. Ya kamata ita OPC ta sani cewa Alhaji Ahmad Bola Tinubu ya samu kashi talatin na ƙuri'an da ya zama shugaban ƙasar najeriya ne daga arewa maso yamma kaɗai a arewa gaba ki ya samu ƙuri'a miliyan biyu da dubu ɗari biyar da wasu alƙaluma amma a inda ya hito ma inda aka haife shi a jihohin south west ya samu ƙuri'a miliyan biyu ne da dubu ɗari ɗaya da abu wanda ya gwada cewa ƙuri'un shi da ya samu ya zama shugaban ƙasa daga arewacin najeriya ya same su saboda haka akwai ban mamaki kwarai da gaske a irin wannan lokaci a ce hawa ta ƙungiya irin ta opc wadda ta hito kiri-kiri suka yaƙi ta wannan tafiya tashi da su da ƙungiyoyin yarba mu hada a fene-fere suka hito suka gwada ba su yi amintar takarar shi ba ba za su goyi bayan shi ba amma a ce yau su ne suke fitowa suna gaya ma wani yanki na najeriya cewa wai kas su fito su yi magana kan abin da constitution na najeriya ba su dama su ya kamata shi shugaban kasa ya sani cewa wannan kungiyoyi suna nema ne su hada shi da mutanen da suka jajirce suka gwada mai kauna suka gwada mai soyayya a daidai lokacin da ke bukata al'umma tun rantsar da gwamnatin shugaban kasa sanata Bola Ahmad Tinubu wasu 'yan kasa suke ganin ya kamata a gaya mai yadda zai murgina gwamnatin don ta tafi akan kyakkyawan tafarki. General Haruna Garba Gololo mai ritaya ya ce idan dai har za a gaya wa gwamnatin tinubu gaskiya ya zama wajibi a shaida mata cewa akwai aiki fa a gabanta ga diddiki. Yara wanda da suka tafi track na wata takwas yaran mu suna zama a gida na asu din ba ma so a sake a yi shi. Don dama ya ce shekara hudu shekara hudu ne a kamfen ɗinsa muna so ya tsaya haka. Sannan mutanen inda za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in ya zo ya sha shayi abuja mutanen kauyen suna nan ministry din yana na kuma ba gaskiya a ciki na biyu shine tsaro tsaro ya tabbatar cewar za a kare mutane ba kawai sai yayi kamin ya ɗaukar sojoji a kai ba akwai abin da ake kare proactive wato kamin ya faru a tsare ba wai sai an yi ba kuma a ɗaukar sojoji kamar bataliya biyu ko biyar aje a ajiye su ba an riga an gama abin da za a yi sannan special advisor on security wanda zai kawo ya kawo mutum wanda ya san aikin da yake saboda shugaban kasa ya yi kokari amma a wajen na ya dan kuskure saboda shi wanda aka kawo injiniya ne shi ya kamata ya kawo artillery infantry ko military police ko intelligence local government dari din ne ya kamata sha biyu yana da report a hannunsa ba wai sai an yi abu kamiya ba bashi report kuma ina so local government a ba su kuɗin su direct ya lokacin muna na soja ana ba su kuɗin su yanzu kuma an kawo gwamna sun sa local government aljihu game da maganar mulki na mutanen da za a baiwa mukamai a gwamnatin sanata bola ahmad tinubu abin kuwa shugaban jam'iyyar apc na tarayyar najeriya sanata abdullahi adamu ne ya ce ai duk wata damar damka mukamai ta shugaban kasa tinubu ce kadai sai dai kawai su su kai mishi dauki gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abin da muka yi na alkawari ba mu kauce ba daidai gudun iyawa mu hali da za mu ciki za mu yi abin da muka kan zai insha Allah shi Ahmed Bola Tinubu shi ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki da ministoci da sauransu iyakan na shi ne za a ba dukkan goyon baya da ake bukata don tabbatar cewa yayin nasara a samun cikas wurin baiwa 'yan jam'iyya da waɗanda shi shugaban ƙasa zai gaca zai iya da su don neman nasarar rayuwar gwamnatinsa. Alaikon da yake ba su masu rabo a tafiya za su yi su ba shakka na ce ba wanda zai ce da kowa amma duk za mu yi na raya kasa za mu yi ne tunanin kowa cikin zuka cikin cewa duk dan kasa da ya samu riban abin da gwamnati ta yi kafin tafiya ta yi nisa maganar sanar da cire tallafin taimakawa wajen sai da mai a farashi mai sauki a Najeriya ta sa wasu 'yan Najeriya sun fara raki. Malam Lawal Umar mai gas da fetur ya ce janye tallafin taimakawa wajen farashin mai alama ce kawai cewa da talaka dai ake son ganin an ɗaura ɗamarar yaƙi. Bai kamata a ce tun ranar farkon da shi Bola Tinubu ya anshi mulki da ya tafka kuskuren jawabin cire tallafin mai. Manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa su amfani da wannan wannan dama a irin man da suka ɓoye wanda akwai tallafi a cikinsa su fara galla zama ɗan najeriya a wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba bola tinubu ya yi a tashin farko wanda wannan ne yake sa mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare ganin cewa tamun salon mulkin sama za a samu matsala kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala in dai ba laifin shi bane yanzu ya fito fili ya gaya ma al'umman najeriya su wanan da su wane ne ake ba tallafi tun a baya kuma wannan tallafi sun gano cewa na ƙarya ne shi yasa suka cire su yi amfani da efcc a kama waɗancan mutane a kama su a gurfanar da su a gaban kuliya don saboda al'ummar najeriya su shaida cewa gwamnatin ta shirya za ta yi musu aiki na gaskiya sai dai kuma shi wani mai fashin baki dabta abu yazid bashir rabiu ya ce dama can babu wani tallafin tallafawa talakawa ballantana ma a yi maganar cire shin da za ta kawo caca baki shirin tallafi a wajena wani waɗannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin ne da a daina ba su amma dama ba wani tallafi sau da ba wani dalili da zai sa a sa mutanen ƙasa su biya domin na ga shi gmd din yana magana cewa za ta kai naira ɗari bakwai da hamsin lita ɗaya lita ɗaya naira ɗari bakwai da hamsin to shi kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komi sai ya tashi kin gani idan aka yi haka komi zai tashi wahala zai kara abu ne saboda talakawan najeriya suna cikin bala'i to kuma kowace gwamnati a duniya na ɗan yawace yawace kowace gwamnati a duniya akwai basic abubuwa da suke wa mutane domin su samu sauki musamman talakawa. cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa wa'adin su fa ya fara ramewa tun da an fara kirga musu kwanaki domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1456 domin ko sun riga sun lashe kwanaki hudu cikin wa'adin da za su yi akan mulki kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da sukan sa wannan shiri ya yi auki ni isa lawal ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya kamar yanzu kuma ga nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Halliru Abdullahi Maraya. mai yin tafsirin alkur'ani cikin garin kaduna da ke jihar kaduna najeriya nasihata ta yau zan yi ta ne insha akan juriya da haƙuri akan dukan al'amarin da ya zo wa mutane Manzalla tsira da insha Allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa asabru diya'un wato haƙuri haske ne wato haƙuri da juriya haske ne Manzalla yana nuna mana cewa duk wani al'amari da ya same mu wanda muka yi juriya muka yi haƙuri a kai to daga ƙarshe za mu ga haske sannan kuma alƙur'ani yana gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai tare da tsanani tsanani akwai sauki lallai tare da tsanani akwai sauki wato allah sai da ya tabbatar mana a cikin alkurani cewa duk sanda aka samu tsanani to daga baya in allah ya so ya da sauki zai zo wato da zai kasance sauki wato ya zamana cewa bai zo ba a lokacin da mutane ke bukata idan suka yi haƙuri to komai daren daɗewa sauƙi zai zo ya tarar da tsanani ɗinnan inda tsanani zai kasance ya shiga wani ɗaki ga misali to komai daren daɗewa sauƙi zai zo ya fitar da tsanani daga cikin ɗakin da ya shiga saboda haka dukkan al'amarin da ya zo mutane su miƙa al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala su yi haƙuri su yi ta addu'a ta alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar democrat sun kira ga gwamnatin shugaba biden da ta sauya salo ta kuma goyi bayan kafa wata kotun musamman ta majalisar ɗinkin duniya domin hukunta shugabannin rasha kan mamayar da suka yi wa ukraine a jiya laraba ben cardin da tim kaine dukansu 'yan kwamitin majalisar dattawa na hulɗar ƙasashen waje sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnati da ta yi amfani da matsayinta domin kada kuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta kasa da kasa domin hukunta shugabannin kasar ta rasha da suka jagoranci yaƙi da ukraine akwai yiwuwar china ba za ta ɗauki kowane mataki kan koriya ta arewa ba ko da kuwa pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron dan adam na leƙen asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko kamar yadda masana suka bayyana yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un wadda ke da karfin fada kim yo jong ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron dan adam din na soji nan ba da jimawa ba kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin afirka ta kudu a cikin makon da ya gabata yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwanciya a asibiti masu sauraro baki ɗaban da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika muna nan kodayaushe a shafukanmu na facebook twitter instagram da ma youtube yanzu kan a madadin murtala faruk sanyi da ita ni gabatarwa da kuma jumbe hamza sai mu babu ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.